a jiya ne babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya kaddamar da wasu motocin yaƙi da aka kera a gida guda bakwai ga rundunar sojan najeriya don samun daman cigaba da fafatawa da suke yi da yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram an da kera waɗannan motocin ne a ƙarƙashin jagorancin tiyatar komanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wato major general olusegun adeniyi da kuma ya ba da umarni yin hakan don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen siyo motocin da ake gudanar da yaƙi da su babban hafsan lieutenant janar yusuf tuku buratai wanda kwamandan operation lafiya dole major general olusegun adena yi wakilta na cewa Delta Command has been on research and development efforts since August 2019. The aim of this novel effort is to look inwards to evolve homegrown technologies in military equipment production. Ya ce tun a watan August na 2019, tiyata Command din ta soma bincike don bunƙasa al'amura. Kuma makasudin wannan shine don bunƙasa harkokin kimiyyar mu na ƙasa da kayayyakin yaƙi na jami'a. jami'an soja kuma yanzu hakan tiyatar ta samu nasarar mai da wasu motocin yaƙi masu ke zuwa wasu motocin yaƙi na zamani da ta kera ita da kanta da kanta da kuma za mu dinga amfani da shi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musamman na cigaba da kakaɗo geron 'ya'yan ƙungiyar boko haram. Theater has also undertaken the conversion of gun trucks and theater and tractors to armored gun trucks all terrain. I'm heartwarming to know that these materials for this platform were sourced from within the theater except for the bullet resistant glasses which were obtained from Kaduna. ina kuma mai matakar farin cikin shaida muku cewa dukkanin wannan kayayyakin da muka aiki da shi dukkaninsu a wannan tiyata muka same su na tsofaffin motocinmu da aka lalata da su muka yi amfani ban da gilashin da muka siyo waɗanda harsashe ba iya ratsawa ka siyo daga kaduna bayan dai kammala taron ne aka tambayi tiyata kwamanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wato mai janar olusegun adeniyi gonawa waɗannan motocin za su kama kan yadda aka kera a nan ga abin da ke cewa i will not say the total amount on camera But uh, I want to assure you what you have before you is almost is almost seven times cheaper than it is to come in from outside the country. ba zan gaya muku abin da zai kama ba a gaban kamara amma dai na san a iya sani na za a samu rangwamen kusan kashi bakwai cikin kuɗin da za a siyo daga waje brigadier general b alliance dai su suka kera waɗannan motoci da kuma jagoranci waɗannan injiniyoyi da suka fito daga bangarori daban-daban amma abin da ke cewa the my resistance ambush protected vehicles before you were built in Gaza in line with the vision of the Chief of Army Staff. ya ce wannan motocin yaƙi da kuke gani yanzu haka a gaban ku motocin ne da ban sa ratsa su ko kuma harin kwantan bauna an kera su ne a wannan tiyatan bisa tsarin babban hafsan sojan ƙasar kamar da kuka gansu a nan motocin ne masu inganci na gaske Motocin ne da za su iya jurewa duk wani hari ga su nan guda bakwai dukkaninsu mu muka kera su a nan haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.